Tsaka mai wuya. Yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan 'yan sanda kawai su yi nike masa jiharsa domin sha'anin tsaro. Dole sai ya haɗa da 'yan banga. Wallahi na ke gyara za a samu abin da za a wannan. Amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau da kyau muka je muna ta wani creating na na na state police za a fara samun problem. Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai ruwa muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke. Wai ta yaya za mu tabbata cewa idan Allah ya nuna mana ranar da za a kafa rundunonin 'yan sandan jiha-jiha a Najeriya gwamnonin waɗannan jihohi ba za su yi amfani da su wajen musgunawa abokan su ba. Sunana Bashar Altina Goyawa Isa shugaban rundunar adalci ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Babu shakka a ƙirƙiro 'yan sandan jihohi abu ne wanda a cikin babe na kasawa cikin wannan ƙasa domin tsaron shi kanshi ai mai makama ai mai gurbi ƙarƙashin gwamnatin tarayya akwai gudun 'yan siyasa su yi amfani da waɗannan jami'an na 'yan sanda na jihohi domin uzura ma abokan adawa ainihin ga jihohinsu wannan shine abin da ake tsoro a kai sunana ibrahim saminaka su a gaskiya tsakani da allah ina goyon bayan state police ɗari bisa ɗari. Rigima za ta yi tasowa tsakanin 'yan uwa ko dangi ko makota. A irin wannan rigima har idan an juyo da kai state ɗinka. To duk yadda za ka yi ka sasanta saboda cigaban garinka da cigaban unguwanka da cigaban 'yan uwanka za ka yi. State police gaskiya alkhairi ne. haka ne to tsoron gwamnoni su yi amfani da 'yan sanda wajen gallaza wasu da ba sa shiri da su ko kuma suke adawa da su ɗaya ce kawai daga cikin abubuwa da dama da ake fargaba game da su game da kafar rundunar 'yan sanda wacce take da bambancin sabanin ra'ayi a gurin 'yan najeriya daban-daban akwai wasu abubuwan damuwa al misali ina za a samu kuɗin gudanar da irin waɗannan rundunonin ya za a tsara su wace rawa gwamnatin tarayya za ta taka a cikinsu Koma ina maganar zargin da ake cewa su 'yan sandan ma ai an rena su ba daukan su da daraja da kima kamar da ake daukan wasu fannoni na harkokin tsaro kamar rundunonin soja da sauransu. Wakilinmu na fannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya haɗa mana hancin gogagun masana guda biyu wanda suka san cike da wajen harkokin tsaro a Najeriya. Muna sake marhabin lale ga ritaya Air Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa wanda tsohon sojan jiragen sama ne wanda kuma shi yana goyon bayan a zo a kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha tare kuma da ritaya aig wato mataimakin sufetin 'yan sanda da ya ritaya aliyu garba tsohon kwamishinan 'yan sandan abuja wanda shi samsam baya ra'ayin kafa wannan rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha to bari mu tashi daga ita waccan magana na fargaba da ake da ita game da yadda 'yan sanda ko kuma gwamnoni za su yi da wannan 'yan sandan idan a hannun tasu a hannun su gwamnoni ɗin? a'a ai wato ba duka bane aka zama ɗaya kuma idan ka duba yau ni a jihohin nan da ake kai kwamishina of police da 'yan sandan su 'yan sandan nan nawa ne gaba ɗaya yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan 'yan sanda kawai su yi nike masa sa domin sha'anin tsaro dole sai ya haɗa da 'yan banga ya haɗa su su aiki ka faɗa da ka faɗa da 'yan sandan nan kafin a samu zaman lafiya kuma in ka duba yau 'yan sandan nan da suke jihohin nan da sauransu za ka samu cewa 60% na matsalolinsu gwamnonin jihohin nan su suke biya musu bukatunsu duk wani abu da za a yi ko bako ne zai zo gari sai an sami 'yan sandan nan an gyara musu motoci an ba su kuɗin mai an ba su walfiya an biya kuɗin aiki na rana wanda za a ba su kamar abinci da sauransu a wayannan 'yan sanda da za su yi aiki sannan kuma dole kowane gwamna sai ya yi kokari ya haɗo da 'yan banga ya haɗa domin a samu a samu mafita saboda haka a cikin wayannan abubuwa da muke magana a kai yes akwai gura gurbi ko da a cikin gwamnonin ba za a ce wai duka ka zama ɗaya ba amma amma mafi yawa in je aka ba su wannan dama ina tabbatar muku da cewa wannan tsoron da muke da shi wallahi tallafi zai zama tarihi in kuma ba haka ba ina tabbatar muku da wannan bala'i da muke ciki shekara goma sha takwas to kuma ba san kuma shekarun da za su faru a gaban ma muna raye saboda haka dole ne a tsaya a kirkiro 'yan sandan jihohin nan mu ga yadda za mu yi maganin wannan bala'i da ya tunkaro mana a wannan yawa ya kuma wato muna godiya kwarai in na zo gare ka yaji Aliyu Garba maganar ya kuma akwai abin dubawa a cikin ta ka dubi duk faɗin Najeriya ga yanda gyara in zai fa ana son gaskiya to akwai gyara a ciki a yi gyaran nan ai ba dun Najeriya ba ne za ka je ka cimma inda ake da civil defense in ma ka samu inda ake da civil defense ba a ce civil defense sai sun kwashi kin dubobi ana ta abin duk proliferation na arms ya kamata su zauna ko da onda ne oke ku guje crowd control nan su je ba. su wa'annan yan sanda wa'anda suke masu makamai da abin nan ga irin aikin ko sako ko ta ina ga yanda za a shiga wallahi ina ce gyara za a samu abin nan da za a san wannan amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau da kyau muka je muna ta wani kiretin na na na state police din bari ka gani local government guda da sai a ce nan eh, eh, ɗari za a ɗauka wani local gannan da ke za a samu mutu uku sai za a fara samun problem ya kuma da gama wa maganan AIG ba akwai abin duba a ciki saboda yanzu misali idan aka ce za yan sanda kaga yan sandan tarayya din nan na jira gaba daya duk inda ka je komai din iri ɗaya ne da uniform din su da duk tsarin su da motocin su fenti mota kuma ɗaya ne to yanzu idan aka yi yan sandan jihohin nan ya batun uniform zai kasance sannan ita jiha ba ta da alaka da wata kasa kai tsaye ya kuɗin na jiha dole tarayya ne ya batun hmm. siyo makamai zuwa kwasa-kwasai kasashen waje hulɗa tsakanin kasa da kasa da sauransu mm. ya kuma za a yi da shi inspector general of police zai ci gaba da aikin da kuma za a yi da ofishinsa da sauransu to alhamdulillahi bari na fara ɗaya biyu uku babban yana yi magana a kan cewa ta mishi magana a kan cewa sojoji sun zo biyan allowance sun aka operation su suna bawa wa yaransu amma police ba sa bayarwa I'm sorry to say kullum abin da nake faɗi shine akwai zalunci sosai a cikin sha'anin ɗan sanda a Najeriya kuma yau idan ka duba da yake maganan cewa da ɗan sanda suna da ofisoshi suna da motoci suna da dom na mai da sauransu in ka duba aikojoji yanzu suna da bulk fuel installation misali army ko air duk inda jirgi yake ga gurin da zai je samun ga gurin da za a yi sabisin din shi haka motocinsu da sauransu me yasa 'yan sanda ba su da wannan kaga in ka duba wa'annan abubuwa ba za mu ci gaba da irin wa'annan abubuwa haka ba kuma yau in ka duba duk motocin da 'yan sanda suke da shi ina tabbatar maka kashi tamanin bisa ɗari jihohi ne suke ba su ne suke sayi motoci su raba 'yan sanda da sauran don haka ba su motocin ka je ka duba bayan wata shida ko kuma shekara guda ka ce a da maka da motocin nan for inspection ina tabbatar maka aka ba su ɗari da kyar za ka samu guda ashirin ina suka tafi kuma da ake maganan budget su ne yasa ba kullum shi yasa nake faɗi cewa su ina ga wani lokaci ko tsoro suke su rubuta abubuwan da suke nema ko kuma a'a an ba su ne a tsakanin su suke rabewa tun da su sojojin nan tare kuke da su kun kuke zuwa kansu of sadiq ko ke zuwa kuke abubuwa yi shi IG yasa ba zai rubuta request kamar da wayannan suka kawo ba amma an ka duba saboda irin wayannan abubuwa da suke faruwa sai ka ga cewa kullum an ba su a baya kuma zai zo ya eh, eh, kuma da bari ya ji ya kuma da eh, bari ya ji mai da wurin ya kuma wannan bayanan da ka dago kamar ya ji da zaka ce dangane wannan bayanan da shi ya kuma do yayi ko to a gaskiya don kan mutaka muna ce ce ku ce akan wannan abu shi ya san go inda ake makin corporation bari in gaya ma gaskiya ai ɗan sanda akwai ranks sai ka ga ƙaramin soja ya zo ce gaba shi ne sai an ba shi kuma sai an yi abin nan kuma yanda yake faɗi ba haka ba ne ana bayarwa amma abin da za a ba ɗan sandan nan da za wanda za a ba soja sai na sai an yi double for triple in dai ana son gaskiya sai da bin tsakani da Allah. Ko abokin ma ta duba. Abokin din ma ta duba da kyau. Budget din zuwa da bai lokacin ɗan sanda ko ɗari ba. An nawa ne. Kaga kowa da irin nashi aikin kowa da irin abin gan shi. Amma duk wanda ka kawo soja daga external ka zo da shi da internal. Ka ce ya zo ne. To zai ɗauki abin da shi shine gaba. Shi shine ya ma kowa sani. To kaga duk tsayin da ake samun problem ɗin ke. Eh, eh, eh. to ka gani yawa eh, kuma wato baba gama wa wato wani zai ce fa gaskiya maganin AIG din nan akwai kashin gaskiya ciki ba zan baka misali don za ka yi tunawa a shekarun bayan mun yi irin wannan tattaunawa da da kai da marigayi tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar lagos alhaji abubakar tsaf allah gafarta mishi Idan ka a lokacin ya ce ku sojoji ku ne kuke kuke 'yan sanda kashin mutuwa kuke hana saka kuke hana sauran gaban goshi. <laughs> Har ta eh. misali lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je mulkin soji, ya ce a mm. lokacin shugaban shagari ya wa 'yan sanda manya-manyan motoci na gwagwagwa sosai na fama waɗanda ko da mm. yaƙi zai tsakanin ƙasa da kasa a lokacin 'yan sanda mm. su yau jagoranta wannan abin da za yi. Amma sojoji kuna yin jin mulki Buhari gaba ɗaya ya kwakwace waɗannan kayan aiki da motocin faɗa masu sulke da aka sa 'yan sandan ya da su ma sojoji. Yana cewa an bar wani abin a 'yan sanda su za su mulki. kamar me za ka ce hmm. dangane da zargin da ake cewar kamar ku sojoji ku ne matsalar yan sanda a Najeriya a wannan ba gaskiya ba ne yan sanda ne ba sa son kansu ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su bari baka misali yanzu idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da shi. za ka samu jihohi ne suka gina musu za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da shi ya gina musu police station ya basu yanzu ka duba ina ne za ka ce akwai bariki ko wani outboard na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati ta da da ta gina ta su? To madalla, to shin idan an kafa rundunar 'yan sandan jiha-jiha dinnan ya za a yi da kadarorin 'yan sanda na yanzu wanda na tarayya ne makarantunsu makamansu ma'aikatansu da sauransu za a rarraba su ne akan jihohi-jihohi ɗin ko kuma gwamnatin tarayya za ta rike abinta ne muna godiya ga shi wakilin namu hassan mai na kaina da kuma bakin nasa ritaya ya komodo ahmed tijjani baba gamawa da kuma ritaya aig aliyu garba da suka halarci wannan shirin a madadinsu ne ne aliyu mustapha sokoto a washington ku huta lafiya